Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake haɗa magungunan wasu cututtuka guda goma. Na farko, zazzaɓin malaria. Na biyu, ciwon hanta. Na uku, ulsa Na hudu, ciwon shuga. Na biyar, hawan jini. Na shida, ciwon sanyi. Na bakwai, Kansa na takwas gudawa, na tara mutuwar ɓarin jiki, na goma cutar ƙanjamau, na farko zazzaɓin maleriya a samu ganyen gwanda da ganyen goba da rai ɗore, sai a haɗa waje ɗaya, a kirɓa a turmi a tafasa, sai mai lalurar ya sha, in sha Allahu cikin 'yan mintuna gumi zai rufe ka, shi ke nan zazzaɓin zai sauka. za a iya ci gaba da haɗawa idan zazzaɓin ya ci gaba. Na biyu, olsa mai fama da rarurar gyambon ciki wato olsa sai ya samu garin bagaruwa amma bagaruwa ta Hausa ba ta Larabawa ba, da garin rawaya kowanne rabin cokali sai ya haɗa su waje ɗaya ya sha a cikin kunu ko nono tsawon sati ɗaya. Mutum kuma zai iya dinga zuba garin kuka cokali ɗaya a ruwa. yana sha kullum shi ma kamar sati ɗaya. Na uku, ciwon hanta. A samu na farko garin habbatus sauda cokali goma, na biyu garin ganyen magarya cokali biyar, na uku garin ɓaure cokali biyar, na hudu, garin ɓawon kankana cokali goma, na biyar garin citta cokali ɗaya, na shida garin tafarnuwa cokali ɗaya. Na bakwai garin hidal cokali biyar, na takwas garin zogale cokali uku, sai a haɗa su waje ɗaya a samu zuma lita biyu mai kyau sai a zuba a ciki a juya ya haɗu sosai sai a dinga shan cokali uku sau uku a rana. Na hudu, maganin sanyi na maza da mata, sanyi mai sanya ƙaiƙayi ko ƙuraje ko fitar ruwa ko rashin sha'awa da jin zafin jima'i ko rashin kuzari ga maza da dai sauran matsaloli. Yadda za a yi a samu na farko ɗanyar citta, na biyu albasa, na uku kanunfari, na huɗu tafarnuwa, na biyar zuma. A haɗa su waje ɗaya a tafasa sai a sa zuma a samu jarka a juye a ciki. Kullum a dinga shan kofi ɗaya da safe ɗaya da yamma. Na biyar cuta mai karya garkuwar jiki wato kanjamau (HIV), za a nemi, na farko, garin si'itir cokali ashirin, na biyu, garin habbatus sauda cokali ashirin da biyar, na uku, flasco cokali goma, na hudu garin citta cokali goma, na biyar, garin zogale cokali goma, na shida, garin ruman cokali goma. Na bakwai, garin kurfat cokali biyar, na takwas, zuma mai kyau lita uku, a haɗe su a cakuɗa a cikin zumar sosai a rinƙa shan cokali uku sau uku a yini tsawon wata biyu, bayan wata biyun a je a sake auna jinin mutum, in Allahu za a samu ya warke gaba ɗaya. A binciken da muka yi waɗanda malaria ko taifot suka yi musu chronic, suna hana maganin tasiri a jikinsu. yadda ya kamata don haka duk wanda yake da cutar HIV kuma yake son jarraba wannan magani to yana da kyau ya fara yin gwaji na typhoid da malaria. Ku biyo mu a cikin shirin mu na gaba domin jin ƙarashin magungunan cuta ragowar guda biyar.